الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تؤثر الخلق على نفسك فيما لا يحرم عليك دينا wala yaqta alayka tariqan wala yafsudu har yanzu cikin abin da ya shafi fifita wani akanka ma'ana kai ka fifita wani akanka shine ithar mala yace yana da matakai guda uku na farko ya zama ka fifita wani akanka cikin abin da ba zai raunata maka addini ba ko kuma ba zai cutar da addinin ka ba wannan babu laifi amma duk abin da ya zama in ka fifita wani akan ka zai kawo cikas a cikin al'amarin addinin ka to ba a yi gane ko mana abin da zai rage ma daraja a da addinin ba ka fifita wani akan wanda zai kawo misalai akan haka din da za ka yi akan ka ya zama ba zai katse ma tafiyar da ka kake yi zuwa ga neman yarda Allah ba in ya zama za ka fifita wani a kanka da abin da ya zamanto zai iya hana maka samun yarda Allah to ba a yi wala yufsidu alaika waqtan kuma abin da ba zai bata ma lokaci ba ba ka fifita wani a a da abin da ya zama zai bata ma lokaci ba za ka fifita wani a wannan abin ba ya ce abin nufi an tuƙaddimahum ala nafsika fi masalihihim shine ka fifita su a kanka cikin abin da ya shafi amfaninsu maslahohinsu ya ce kamar misali an tu'imahum wata ju'a, kai ka ba su abinci ka haƙura kai ka zauna da yunwa wannan kaga ba zai cutar da kai a addininka ba ba zai amfanar da kai gane ko ma'ana ka ba wani abin da kai kake bukata na abinci ka bayar da shi ga wani ka fifita shi a kanka wannan ba zai rage ma wani abu a cikin addinin ka ba sai dai ƙara ma ɗaukaka wa taksuwahum wa ta'ara ma'ana ka tufatar da su koda kai zaka zauna baka da tufafi din haka nan wa tusqihim wa tazma ka shayar da su kai ka zauna cikin kishirwa yace bi haythu la yu'addi zalika ila irtikabi itlafin la yajuzu fi din ya zama cewa yin hakan ba zai kai ka zuwa ga aikata wani abin da ya zama na haramci ba ne a addini amma in zai kai mutum yanzu misali ya ba wani kamar dukiya shi ya zauna ba dukiyar kuma hakan ya sa shi ya je dau abin wani to kaga wannan bai yi ba shine abin nufi cewa kar ya zama fifita wanda zaka ma wani a ka ya kai ga abin da zai jawo ma baraka cikin addinin ka wannan ba a so in ka san cewa idan ka bashi ba za ka iya haƙuri ba mana za ka je kuma ka ɗauko na wani to kaga wannan Allah ya hana ko mutum bai ɗauka abin da ba nasa ba amma ka san cewa za ka iya tsare kanka sai ka ba wani to shi kenan wannan babu laifi ya ce wa mitlu an tu'thirahum bi malika wa taq'udu kallan muttara shine misali kamar mutum ya ba da dukiyarsa ga mutane sai kuma ya zo ya zama hannu baka hannu ƙwariya ya zama yana roƙon mutane kuma yana leƙen abin da ke hannun mutane to kaga wannan bai yi ba in mutum ya san zai bayar to ya san zai bayar ne kuma bai cin karo da addininsa Shi ne kamar yadda abubakar radiyallahu anhu lokacin da yake bayar da dukiyarsa yake yanta bayi mahaifinsa ya ce masa ya kai dana domin bai gani an ce kana siyan bayi kana yanta su to ni da a shawara ta ban kika yanta bayi ba amma ka yanta bayin da za su ma amfani mata amma kana neman bayi masu rauni da ba za su iya komai ba ya ce ni na san abin da nake yi ba ina neman wani abu bane a wajensu ya Allah ya saukar da ayoyi a kansa shine wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda kaga wannan abin da yayi ya bayar din baya hangen wani abu a wajen wani baya kuma nema wani abu a wajen wani kuma bai ganin cewa yin hakan zai sa shi ya je ya ci karo da wani abu na addinin sa to duk abin da ya zama zaka fifita waninka kanka ya zama cewa ba zai ci karo da addininka ba ya zama ba zai kai ka zuwa ga shiga cikin mawuyacin hali da ba za ka iya jure masa ba ya ce wa kazalika itharuhum bi kulli ma yuharrimuhu alal alal mu'thir dinuhu haka nan fifita su da duk wani abu wanda zai zama addini ya haramta ma kai wannan abin ba a yi ya ce fa innahu safahun domin wannan wauta ce wa ajizun da gazawa yuzammu al-mu'taru bihi inda Allah wa inda nas a wajen Allah ma ana zargin mai yin haka haka nan a wajen mutane shine Allah madaukakin sarki yace wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika fatabsutha kullal basti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika fatabsutha kullal basti fataquda maluman mahsuran kar mutum ya je ya sake hannunsa duk dukiyarsa ya bayar kuma ya zo ya zauna ya zama abin zargi kai ka san ba za ka iya hakuri ba ka je ka ba mutane kuma ya ka zo kana roƙon wasu to kaga gara da a ce baka bayar din ba ka zauna ka tsare kanka ya fi maka Ya ce, wa amma wa la yaqtau alayka tariqan abinda ba zai katse ma hanyar ka ba ai la yaqtau alayka tariqa talabi wal masir ila Allah ta'ala bayar wanda fifita wani ya zama bai hana ka biyayyar da kake da Allah ba yace misali an tu'sira jalisaka ala dhikrika kana cikin karatun alqur'aninka sai wani ya zo ya same ka ya bujiro ma da hira ta duniya to kaga idan ka fifita wannan hirar zai katse ma abin da kake na ibada ka yi to ya ce a irin nan ba a fifitawa haka in ya zo kuka gaisa in wata bukata ce mai muhimmanci ta kawo sa to amma ya zo ma da wata hira ce da za ta katse ma wannan abin da kake yi to sai ka shagaltu ba za ka fifita shi akan wannan abin da kake yi ba domin yanzu zai katse ma alakar ka ne da Allah da kake an gane ko ka duk ila kana wata ibada sai wani ya zo maka ya zo ya katse ma abin da kake na ibada to irin wannan sai ka yanke shi ba za ka ce a wani ai in ban saurare shi ba zai ga kaman ban kyauta masa ba in dai sauraren shi zai hana ka abin da kake na neman kusanci da Allah to ka ajiye shi ba za ka fifita shi ba yanzu watawajjuhuka wa jam'iyyatuka ala Allah fa takunu qad athartahu ala Allah domin kai haka ka fifita shi akan abin da kake na biyayya ga Allah ke ko ka fifita shi akan abin da kake na biyayya ga Allah wa atharta bi nasibika min Allah ma la yastahiqu al-ithar kuma ka fifita rabanka na wajen Allah madaukakin sarki ka fifita shi wani akan abin da bai kai wannan raban ba yace fa yakunu mithluka ka mithli musafirin sai ka zamanto kamar mutum ne da yake matafiyi wanda yake tafiya akan hanya zai tafi wani gari sai wani mutum ya tsare sa akan hanyar sai yana ta ba shi labari yana shagaltar da shi har sai da abokan tafiyan shi suka mishi nisa to kaga wannan ya mishi asarar tafiya kaga ba wani matafiyi da zai tsaya sauraron irin wannan yace wa hadha hadu aktarul khalqi ma as-sadiqi as-sa'ili ila Allah ta'ala wannan shine halayya ta mutane da yawa ma'ana da wanda yake mai gaskiya mai tafiya zuwa ga Allah sai a ce ai shi mutumin bayi da kirki in ka je ka same shi baya sauraro da baya sauraro me yake yi idan yana wani abu ne na ayyukan shi na ibada na shagaltuwa ga Allah ma'ana ya fifita wannan abun ne akan ya shagaltu da ku haka ba za ka boka ce ai shi bayi da lokacin ka ba la kila yana da shagaltuwa da wani abu akwai abin da ke shagaltar da shi kuma a rawaito ɗaya daga cikin magabata yana tafiya sai wani mutum ya tsai da shi ya ce da Allah tsaya ina so mu yi wani zance da kai sai ya ce masa sai dai in za ka iya tsayan min da rana ta daina tafiya mana yana nuna mishi lokacinsa ya fi muhimmanci akan tsayuwan wanda zai zance ya ce in dai rana za ta tsaya ta jira to zan tsaya na jira ka na saurare ka amma rana na tafiya ya ce ban ga ta tsayuwa ba domin kamar rayuwa ta ce take nadewa da haka in na tsaya na saurare ka wannan lokacin da zan saurare ka kamar za a nan naɗe min rayuwa ta ne mana me na aikata a wannan lokacin ya ce fa'itharuhum alaihi ainul gaban wa ma hada aktaru wa ma hada aktarul mu'thilina ala Allah ta'ala gairuhu wa ma aqallul mu'thilina allahi ala gairi mala yace to da yawa zaka samu mutane suna fifita wani Allah akan Allah ba sa fifita haƙin Allah akan wato wasu ce wa kazalika haka nan ma al-itharu bima yufsidu ala al kabihun waqtahu duk abin da zai jawo ka bata lokacinka shi ma wannan mummuna ne bai da bai da kyau yace mithlu an yu'assira waqtahu wa yufarriqu qalbahu fi halki? Shi shine kamar misali ya ɓata lokacinsa kuma ya koma yana neman mutane aw yu'thiru bi amrin qad jama'a qalbahu wa hammuhu ala Allah ko kuma ya fifita da wani umarni wanda ya kamata a ce ya koma ga Allah sai ya fifita kansa da wasu abubuwa fa yufarriqu qalbahu alayhi ba'da jam'iyyatihi dan haka zai tattarwatsa mishi lissafinsa kai ne ka ji ladan ya kira sallah kana kokarin ka samu sahun farko sai wani ya tare ka a hanya da hira za ka saurare shi ne ko za ka ƙara za ka je ka samu abin da kake nema to ba kowa ba ne zai ce malam ba ina da abin da yake gabana ce ai ba damuwa ko ban samu masallacin nan ba zan samu wani masallaci to malam ya ce wannan abu ne wanda yake mara kyau وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في في مهماتهم ومصالحهم التي لا تتعين عليك yace haka nan idan mutum ya fifita wasu ta yadda tunaninsa da komai nasa zai shagaltu da aikin wasu wanda bai zama wajibi a kansa ba to wannan ma ba yi da kyau ya ce alal fikirin nafi wa shtigalil kalbi billah wa nadha'ili zalika la tafa abubuwa da yawa ban zalika halul khalqi wal ghalibu alaihim wannan shine halin mutane da yawa wani bai san abin da abin da yake gaban ka ba shi dai damuwarsa ka tsaya ka yi hira da shi قال وكل سبب يعود عليك في صلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا wannan ka'ida ce malai ba mu yace duk wani dalili duk wani sanadi wanda zai sanya ma'ana kyautatuwar zuciyarka da lokacinka da halinka tare da Allah to kada ka yadda ka fifita wani akan wannan abu ana da abin da zai kusantar da kai da Allah kada ka yadda ka fifita wani akan wannan abu ya zama wannan abin shine a gabanka in gane ko kamar misali yanzu mutumin da ya je ɗakin Allah yana ɗawafi sai wani ɗan garinsu ya hango shi sai ya zo ya tunkare shi a da kai ma ka zo ne kaga yana so ya katse ma ibada ka kenan ko me kamata ka yi sai ka ce a ni ma ai zo ma'ana sai ku koma hirar duniya har sai ka gama ɗawafin naka baka san me kake ba wannan misali ne da za a fi saukin ganewa ko kana cikin kewaye ɗakin Allah sai wani ya hango ka da ya san yana zuwa sai ya rungume ka sai aka fara gida kuma kaga da kana cikin ambatan Allah ne kana ibada da ya zo sai ya katse ma wannan to malai ce duk wani sanadi da zai kusantar da kai ga Allah kada ka fifita shi ga wani gane a kada ka fifita wani a kansa ya zama shi ne yake da fifiko gane ko ya zama shi yake da fifiko yace fa in atharta bihi fa inna ma tu'thiru shaytana 'ala Allah wa anta la ta'lam domin kuwa lalle in har ka fifita wannan halin da kake ciki ka fifita wani a kansa to kaman kana fifita shaytan ne akan haƙƙin Allah alhalin baka sani ba wa ta'ammal ahwal akthar al-khalq fi itharihim 'ala Allah man yadhurruhum itharuhum lahu wa la yanfa'uhum wa ayyu jahalatin wa safahin fawqa hadha yace mutane da yawa suna fifita irin wannan akan haƙƙin Allah akan abin da ya zama zai kusantar da su ga Allah kuma abin da ba zai amfane su ba yace wannan wani irin jahilci ne da wauta zai kawo misalai da yawa yanzu kamar misali ka zo zaka shiga sahun gaba ya halatta ka ga wani wanda kake ganin ya fi ka ce shiga sahun gaba a masallaci ai kowa yana sallada shi ma yana so ya zo da wuri da haka ba a fifita mutum a tsawon gaba ko mutum da mahaifinsa ne ba a fifita shi a tsawon gaba inda yanda yake son tsawon gaban na haka kake so yanda yake so mala'iku su maka addu'a haka kake so an gane ko yanda yake so ya samu daukakan daraja a aljanna kai ma haka kake so to shi yasa wasu malamai suke cewa shin ya halatta ka fifita wani akan neman kusanci da Allah ko bai halatta ba dukkan ku kun zo masallaci sai ya zama gaba ɗaya ce ko sarari ɗaya ne aka samu da mutum ɗaya zai shiga sahun gaba a za ga da yawa wani sai ya koma baya noke ya tura na gaba to ba a bibita mutum a wannan ne an gane ko ba a bibita mutum ya ce ai bari na bibita shi a kaina shi yasa ya ce wa min za ta al-fuqaha fil ithari fil qurab bil qurab shi yasa malamai anan suke magana malaman fiqhu shin cikin neman kusanci da Allah ya kamata ka fifita wani akan ka ko bai kamata ba wa suka ce innahu makruh wannan abin kyama ne a wajen malamai ba fifita wani in dai neman kusanci da Allah ne au haram wasu ma suka ce haramun ne ba ka zo za ka shiga sahun gaba ka ce a wane shiga ba wannan ba fifita mai kyau bane kaman yu'athiru bi safil awwal yasa ya kawo wanda yake fifita sahun gaba sahun gaba ya fifita wani shi kuma ya koma baya domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sufufi rijali awwaluha wa sharruha akhiruha mafificin sahun eh, maza shine sahun gaba mafi lalacewan shi da asara shine sahun can baya to kai ka tura wani gaba ka koma inda mara kyau yake haka shi yasa kake ganin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce suna a wajen shiga sahu har wasu daga cikin magabata kamar ranar juma'a tun kafin lokacin da rana take dagawa zai nemi wani yaron shi da ya zama juma'a bata zama wajibi a kansa ba sai ya tura shi ya zauna a sahun gaba in ya zo juma'a ya tashe shi ya zauna saboda kwaɗayin a samu wannan to kaga wannan ba zai yadda wani ya zo ya ce to kai ka shige gaba ba a ba a so a fifita haka aw yu'thiruhu bi qurbihi min al-imami yawm al-jum'a ka gani yace kai kai ka je kusa da liman ni bazan bar na koma daga baya aw yu'thiruhu ghayrahu bil adhan wal iqama ko a zo kiran sallah kaga wani ya ce a kiran sallah ai sai suwa ne ko shi yasa abin zai baka sha'a lokacin sai kaga ana rige rige wajen kiran sallah musamman in babu ladani ratibi in akwai ladani ratibi haƙƙin sani ba a jayayya da shi kuma shi yasa wani daga cikin ladanai kaman bara kenan ba bara ba bai jima bai bara kenan a shekarar musulunci ya kai wata uku baya sabon ladani ne aka sa shi ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo zai fara kira sallah kuka ya fashe da shi ya fadi yayi sujjada kawai yana farin ciki da abin da ya samu to ga yanzu wannan waye sai yazo ya ce ba shi dama ya wannan ladanci kaga ba zai ba wani ba ba zai ba wani ba me yasa saboda alkhairin da yake cikin ladanci da yawa mutane ba su sani Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'adhdhinina lan nasi a'naqan yawmal qiyamah cewa masu kiran sallah su suka fi kowa tsayin wuya ranar tashin alkiyama wasu malamai sun dauke shi akan yanda yazo haka cewa ran da kowa wuyan shi yayi ƙasa to su ne ake ganin ake hangen su yana nuna daukakar su ba suka ce kuma a'a Allah ne zai fifita su ya fito da su kowa ya dinga ganin su an gane ko kowa ya dinga ganin su cewa Allah zai fifita su kowa ya dinga ganin su to wannan abin da ake nufi kenan to amma yanzu zaka ga a cikin al'adar ƙasa Hausa ko a cikin mutanen mu sai a dinga cewa ai wato in mutum yana kiran sallah to talauci ne zai kama shi haka ake faɗa ko ba faɗan haka ce duk wanda ya shiga kiran sallah to ba zai raba abin nan da talauci ba talauci ya aure shi la ya she kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk mutumin da ya kira sallah babu wani halitta da zai ci shi ko mutum ne ko aljani ne ko dutse ne ko wani halitta ne na Allah faci ya mushi shaida ranar tashin alkiyama akwai arzikin da ya wuce wannan akwai dukiyar da za ta samu ma da mutum wannan in dai abin da ya ji kiran sallan ka iya nisan kiran sallan ka iyaka abin da zai ma shaida a gaban Allah don haka za ka ga lallai za a yi ta jayayya ma'ana ba a fifita wani akan kiran sallah don haka kaga ba a fifita kiran sallah haka nan iqama aw yu'tiruhu bi ilmin yuharrimuhu nafsuhu wa yarfa'uhu alayhi ko kuma ya fifita wani akan ilimin da shi ya hana kansa shi ya ba wani ya fifita wani akan sa fa yafuzu bihi dunahu shi sai ya wuce masa wa takallamu fi ithari aisha radiyallahu anha li umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi dafnihi inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi hujratiha shi yasa anan suka kawo ta mas'ala babba ma'ana mutum ya samu makwabtaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yafi wannan to nan, bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma ga Allah inda aka binne shi ai ba wanda zai so a ce kabarin shi baya kusa da na ɗari? ko sai zama wanda aka fara binne shi aka sa shi kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar radiyallahu anhu da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga nashi sai zama akwai wannan sarari da ya rage a ɗakin damar ɗakin na Aisha ne radiyallahu anha da haka ita take da iko a ɗakin duk da cewa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita take da iko a ɗakin domin ta dan sa wani dan shamaki tsakaninta da kabarin duk wanda zai zo yayi ziyara sai sai ya wuce ta inda take sannan ya ci to ita da aka tambaye ta ce ta ajiye ma kanta wannan wajen ne yanda koda ta rasu abin ne ta kusa da mahaifinta kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Umar radiyallahu anhu lokacin da ya rashin lafiya zai rasu bayan an soke shi da wuka mai guba a ranar da zai rasu yake cewa to ku je ku gaya ma Aisha radiyallahu anha ina so ta min alfarma wannan wajen da ta tsare makanta za ta yadda ta bani ko ba za ta yadda ba ce in ta bani ta yadda ina mata godiya akan haka in kuma ba ta yadda ba a je abin ne inda ake binne sauran musulmi haka abin da ya faɗa ke. yace aka ce ya amiral mu'minin yace ni yau ba amirul mu'minin bane domin yau lahira zan kwana ce shi yau ba amirul mu'minin bane yace ana al-yawma lastu bi amiran lil mu'minin kuma haka a ranar ya rasu to shine aika ɗansa yace ya je ya tambaye ta da ya je tambaye ta tace wallahi ko da yake ta ce wallahi ko da yake na ajiye wannan waje domin kaina ne amma umar ba zai iya tambayan abu na hana shi ba to a nan ai ta fifita wani a kanta da abin da yake neman kusanci to ya za a ba da amsa a kan wannan ne ya ce amsar da suka bayan suka ce bi annal mayyita yanqati wa amaluhu bi mautihi wa bi qurbihi saboda idan mutum ya riga ya mutu aikinsa da neman kusanci shi ya ƙare yasa ta bibita shi sai ta ce to ya je a binne shi ita kuma aka binne ta inda da ya ce a binne shi shine a baki'a da haka shi sai aka binne shi tare da abokansa kuma aminansa fala yutasawwaru fi haqqihi al-ithara bil qurbi ba'da al-maut da haka bayan mutuwa ba za a kawo cewa zai iya bibita wani ko wani abu ba ta taqarruba fi haqqil mayyit domin wanda ya riga ya mutu ba wani abu na kusanci kuma wa inna ma hadha itharun bi maskanin sharifin fadilin liman huwa aula bihi Malam mala yace ai wannan ta fifita shi ne da wani matsuguni mai ɗaukaka mai falala ga wanda ya fita cancanta da shi in malam ya ce umar ya fi aisha cancanta da wannan duk da ta ne saboda me saboda a daraja lallai ita ummul mu'minin ce matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kana kirga mutane a cikin musulunci in ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar sai wa sai Umar haka suke so da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da ni da Abubakar da Umar mun je kaza da ni da Abubakar da Umar mun kwanta waje kaza mun shiga waje kaza mun yi kaza shi yasa shi kuma Umar yayi kwadayin Allah ya hada su ko bayan mutuwa kuma Allah ya cika masa wannan burin nasa don haka sai ya zama suna tare a raye da suka koma ga Allah ma Allah ya hada su waje daya ya zama sun samu wannan falala din wadalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce da Allah yake ba wanda ya so a cikin bayinsa قال يتي فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر دان haka da tafifi fifita Umar akan kanta da wannan wajen shi kanshi wannan neman kusanci ne tayi ga Allah neman kusanci tayi ga Allah da ta fifita shi wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani malam yace wala yustata'u illa bi a ashiya ba za ka iya yin itari ba ma'ana ka fifita wani akan kanka ba abubuwa guda uku sun taru a kanka idan mutum yana so ya koyi fifita wasu ko kuma ya zama mai fifita wasu hakan baya yiwuwa sai mutum yana da siffofi guda uku na farko bi ta'zimil huquq ma'ana girmama haƙƙin wasu haƙƙin wani to zaka yi fifita shi a kanka? mutum ne dan uwanka shekarun ku daya kuma halittar ku ɗaya, to amma sai Allah ya baka wani abu da bai bashi ba to kaga in kana ganin haƙƙinsa da girmansa za ka iya fifita shi a kan kanka ko za ka iya shi abin da yake ƙila naka ne ka ce kai ka bar masa don haka sai mutum ya zama mai girmama haƙƙi ta'zimul hukum wa maktu shuhi haka nan mutum sai ya zama mai ƙyamar mako da ruwa amma duk wanda bai kyamar mako da ruwa ba zai iya fifita wani akan sa ba dan duk sanda zai ba zai ce fa in na bashi ni ba ni kuma ba ko <coughs> zai ce to in na bashi ni kuma ba amma duk wanda ya cire wannan a zuciyarsa sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun duk wanda Allah ya sa ya fi karfin makon zuciyarsa to wannan ya samu tsira da rabauta ya zama zaka cira abu a zuciyarka baka ji komai ba to ba kowa bane zai iya wannan to siffa ta biyu kenan yace warragbatu fi makarimil akhlaq da kuma kwadayin kyawawan dabi'u mutum ya zama mai kwadayi ne na kyawawan dabi'u kullum yana so ya dinga siffantuwa da kyawawan dabi'u to ya samu waɗannan siffofin guda uku to zai zama mai fifita wani a kansa mala yace zakara ma yu'inu ala itha ala al-ithari fa yab'afu alayhi yace mala ya ambaci abubuwa guda uku da suke taimaka ma mutum ya zama yana fifita wani a kansa ya ce abubuwa uku ne na farko ta azimul hukuk ya ce fa in abu matil hukuk inda hu kama bi ha domin kaga haƙƙin wani haƙƙi ne mai girma ya kamata ka tsara wannan haƙƙin to lallai zaka tashi ka bashi haƙƙinsa wa ra'aha haqqari ayatiha kuma zaka kula da shi haƙiƙanin kulawa Wasu wasta'azama ida'atiha kuma zaka dinga ganin rashin bada wannan haƙƙin abu ne wanda yake babba mara kyau Wa'alima kuma ya san cewa annahu in lam yablug darajatal ithar lam yu'addi haka ma baki cewa matukar bai fifita wani akan sa ba to bai gode ma wannan ni'ima ta Allah ba fa yaj'alu itharuhu ihtiyatan li ada'iha haka dole sai mutum ya zama mai ganin haƙƙin wani to wannan shine zai sa ka fifita shi shi yasa muminai na kwarai musamman sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan iyayensu saboda ne saboda haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yafi na kowa ko mutaya da haƙƙi na iyayensa a wuyansa to haƙƙin annabi yafi na iyayensa an gane ko shi yasa suna iya rabuwa da iyayensu domin ne su sadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ji dadin sa domin su samu wannan haƙƙi na fifitawa shine yar Abu Sufyan ummu Habiba radiyallahu anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yar Abu Sufyan kafin ya musulunta ya zo Madina ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana kafiri ya zo gidan Aish ba ta hana shi shiga gidan ba ya shiga amma da ya shigo ɗakin ta sai ya kalli wata shimfiɗa mai kyau haka sai zai zauna akan yana shiga sai ta janye shimfiɗa ya ce kyamar hatta kai haka ne ta ce wallahi ni ban kyamace ka ba na yadda kai mahaifina ne amma kuma bai alatta ni ina ganin bai kyautu ka zauna akan wannan shimfidar ba dan ta annabin Allah ne kuma ya fi kowa tsarki da haka ta fifita yanzu annabin Allah akan wa akan mahaifinta kuma ba ta yi laifi ba saboda mai haƙƙin Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya fi haƙƙin wannan mahaifin nata kuma ko da a ce ina musulunci haƙƙin annabi Allah ya fi haƙƙin uba dan babu wani haƙƙi da ya kai na Allah sai na annabin Allah sai kuma haƙƙin iyaye wannan haƙoƙin ajera suke haka shi yasa inda iyaye za su umarce ka ka saba ma Allah to za ka duba girman haƙƙin Allah ne da ya fi nasu sai ka ce to sai haƙuri ba ba za ka saba ma Allah saboda a nan yanzu haƙƙin da ya fi girma shine haƙƙin wa haƙƙin Allah ya fi nasu da haka komi girmansu da matsayinsu suka ce ka saba ma Allah zai ka ce to akwai haƙƙin wanda ya fi girma da haka ni na fifita haƙƙin shi akan naku abin da ya faru da ɗaya daga cikin sahabbai kenan shine Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu har yake cewa shi yana ganin wannan ayar ma akan shi ta sauka wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma haka Sa'ad yace Ibnu Abi Waqqas yana tare da mahaifiyarsa ya musulunta ta ce yanzu kai ma ka shiga wannan sabon addini ya ce na musulunta ta ce to wallahi ta haramta ma kanta cin abinci don haka matukar bai bar wannan addinin ba to ita kuma ta bar cin abinci ta bar tsefe kanta ta bar komai har ya bar wannan addini sai dai in ta mutu ya tsaya ya ce mata na san ke mahaifiyata ce kina da haƙƙi a kaina amma ina tabbatar miki in kina da rai guda dubu dukkansu za su fita su mutu ina gani ya ce to wallahi ba zan bar addinin nan ba har rayukan nan naki su ƙare kaga akwai haƙƙin iyaye haƙƙi ne mata biyayya amma a cikin sabon Allah ba ya ce a'a haƙƙin Allah ya fi da haka in kana ganin girman wanda zaka fifita shi din wannan yana sa ka fifita shi akan wato waninsa an gane ko shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka bada misali hatta rayuwarsu ma suna fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan rayuwarsu kansu kuma sun samu daukakan daraja da wannan mana suna fifita su ma rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan rayuwarsu da haka duk abin da zai samu annabin Allah su sun gwammace ya same su akan ya same shi saboda me saboda girman haƙƙinsa girman haƙƙinsa yake sa suke fifita shi akan wani suke fifita shi akan ƴaƴansu akan dukiyoyinsu akan iyayensu akan rayukansu akan komai ma shi yasa duk wani abu ba sa so ya taba shi ba sa son wani abu da zai same shi to haka ya kamata mutum ya zama to mu ma a yanzu tunda mun zo ƙarshen zamani damar da Allah ya ba mu shine duk wanda zai taba haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu bayar da komai namu akan wannan haƙƙi domin shine abin da za a iya yi kai ka kare ma'ana girman annabin Allah kaji wani zai taba annabin Allah ka tashi ka kare ko da a ce menene zai same ka kuwa domin haƙƙin shi mai girma ne akan mu ko Allah madaukakin zargi ya ce li tu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila to sai malam yace haka nan abu na biyu maktu ashuhi shine mutum ya kyamaci mako da ruwa duk wanda ya kyamaci mako da ruwa ya cire sa a zuciyarsa to zai zama mai fifita wani ne fa innahu yara annahu la falasa lahu min hadha al-maqt al illa al-ithar domin ba abin da zai raba shi da mako da ruwa in ba fifita wani ba in dai har kana da zuciyarka da wani to ka cire mako da ruwa a zuciyarka amma in dai baka da wannan to wannan abun ba su sake ka ba na uku yace ar ragbatu fi makarimil akhlaq kwadaituwa da kyawawan dabi'u wa bi hasabi ragbatihi fiha yakunu itharu gwargwadon kyawawan dabi'unsa gwargwadon yanda zai zama yana mai fifita mutane a kansa anna al-ithara afdalu darajati makarimil akhlaq to ya ce wannan mataki na farko kenan wanda ya kawo na wato asalin da yace wa huwa ala salati darajat shine ka fifita mutane akan ka cikin abin da ba zai bata ma addinin ka ba kuma ba zai katse ma tafiyar ka zuwa ga Allah ba kuma ba zai bata ma lokacin ka ba mataki na biyu yace itharu ridallahi ala rida ghairihi duk da yake an dan taba shi a baya ce fifita yarda Allah akan yarda wani duk yanda wani zai yarda da kai to ka fifita yarda Allah akan yardan wani an gane ko wa in azumat fihi al ko da a ce jarabawa da fitintunu sun kai inda suka kai ka hakura ka sami yarda Allah wa thaqulat fihi al-mu'an kuma tawainiya ta yi nauyi akan haka wa fa anhu al wal badan kuma jiki ma'ana da jinin ka suka yi rauni akan haka cewa ka hakura shi yasa babban misali a wannan shine misalin alu yasir alu yasir iyalan gidan yasir shine yasir da sumayya da kuma ɗansu ammar wanda suna daga cikin masu rauni mana wanda ba su da galihu masu rauni ne ba su da ƙarfi aka fara azabtar da wanda suka musulunta suka ba da gaskiya da annabin Allah su ne farkon wanda aka fara azabtarwa lokacin da aka zo ana azabtar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya hanawa ba domin bai da wannan karfin lokacin da haka in yazo wucewa kullun yaga yana yaga ana azabtar da su sai ya ce musu isbiru ala yasir fa inna maw'idakumul janna cewa ya ko iyalan yasir ku yi hakuri alƙawarinmu da ko aljanna ne kaga kenan su yarda ma'ana Allah ya yarda da su domin su kafiran suna so ne su saba ma Allah da su su yarda da su su daina azabtar da su to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa su cewa su yi hakuri da wannan wahalhalun da za su sha da azabar da za a musu alƙawarin su shine aljanna kuma Allah ya cika musu wannan abin ya zama su ne farkon wanda suka yi shahada in ana maganar shahidai shahidai masu shahada to wanda suka zama farko su ne ammar yasir da kuma wato sumayya iyayen ammar ita ce a cikin mata ta fara shahada don an kashe ta akan addininta haka nan shi yasir mahaifin ammar an kashe shi akan addininsa ɗan ne dai ya wahala ya wahala ya azabtu kuma daga baya Allah ya kubutar da shi to kenan duk wahalar da jikinka za ta yi ka yi ƙoƙari ka cewa ka jura wannan wahalar in dai cikin neman yarda Allah ne an gane ko shi yasa nan da watanni uku da Allah zai kawo mana azumi za ka yi kwana talatin ko ishirin da tara ka bar wasu abubuwa na jin daɗin ka to ka jure ka ɓata ka sami yarda Allah ya kuma in gane ko ka nisanci duk abin da Allah ya haram ƙala na farko ta yarda Allah akan yardar wani yace huwa an da wa yaf'ala ma fihi mardati shine mutun yayi nufi da aikata duk abin da yake na yarda Allah ne walau aghdaba al-khalqa ko da mutane za su yi fushi da kai dan mutun za ku je ku hadu da shi a gaban Allah ba zai iya azurta ka ba ba zai iya talauka ka ba ba zai iya ɗaukaka ka ba ba zai iya kaskantar da kai ba illa dai in Allah maɗaukakin sarki ya rubuta cewa rayuwarka sanadiyar wannan mutumin ne zaka bar duniya ya yi sanadi amma ba shi ya kai ba to haka yace ko da mutane za su yi fushi da kai ka nemi yarda Allah kuma abin da Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama jagora a kai kenan ai duk mutanen maka suna fushi da shi ko saboda me saboda yazo ya ce a bauta ma Allah ɗaya ko kaga yarda wa yake nema duk ɗan uwansa da danginsa wanda suka yi fushi da shi bai damu da su ba saboda ya san abin da yake nema shine yarda Allah haka nan sahabban nan da ƴan uwansu da danginsu suka ƙi su suka kyamace su akan menene suka kyamace su akan su suna neman yarda Allah shine ka aikata duk abin da zai zama Allah ya yarda da kai ko da duk duniya za ta yi fushi da kai an gane ko yace wahiya darajatul anbiya wannan matsayin annabawa ne domin dukkanin annabawa sai ka samu Allah ya jarabe su da wani ko annabi nuhu ƴaƴan shi wani daga cikin ɗansa da matarsa suka yi fushi da shi amma shi ne mai yarda Allah yake shi yasa bai damu da fushin su ba haka nan annabi Ibrahim ya saba da mahaifinsa akan menene akan yana neman yarda Allah uban kuma yana so ya saba ma Allah to haka wannan hali ne na annabawa haka annabawa in dai akan yarda Allah ne to in duniya za ta taru akan su ba za su ba za su janye ba suna nan akan wannan abin na neman yarda Allah yace wa a'laha kuma kololuwan darajan ga manzanni ne domin akwai annabawa akwai manzanni manzanni wanda tsira Allah da amincin Allah ya tabbata a gare su yace wa a'laha wanda suke sama akan gaba har ila yau sune ulul azm su ne annabawa ma'abota ɗaukaka da himma mai girma da Allah ya ambace su su ne wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wannan annabawan guda biyar su ne ƙololuwan daraja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da annabi nuhu alaihi alaihi wassalatu wassalam sai ce to wanda yake kan gaba gaba ɗaya gaba ɗaya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasu dai ya fi su ya ɗara darajar su gaba ɗaya a cikin wannan ko da duk maka ta ce ba ta yadda da abin da ya zo da shi ba sai kaɗan daga cikin mutane Allah sallallahu alaihi wasallam ya daɗe lokacin da ya fara kira zuwa ga addini wanda suke addini ba su wuce mutum uku ba ko hudu daga wani daga cikin bayi sai wani saurayi sai wata mace sai shi ma'ana daga shi sai khadija sai aliyu sai zaidu Ibn haritha ku ne farko farkon suka musulunta sai aka samu su abubakar radiyallahu anhu da sauran wanda suka shiga musulunci kuma farko farko yace domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan matsayi ne fa innahu qawama al-alama kullahu wata tajarrada lid-da'wati ila Allah domin ya fuskanci ya kalubalanci duniya gaba ɗayanta kuma ya tsarkake kira zuwa ga Allah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya aika ma duk wani shugaba a wannan lokacin yace yana kiran shi zuwa ga Allah bai duba cewa wai dan shugaba bane yana da wani mulki yana da karfin soja a'a ya aika ma Hiraq al-Azim Rum ya aika ma Kisra ya ka aika ma Muqawqas ya aika ma najashi duk abin da yake aika musu cewa inni rasulullahi ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku duk duniya da ya aika ko da za su yi fushi akwai wanda suka yi fushi yi akwai wanda da aka kai mushi wasikar yayyaga ta keta ta amma wannan bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bar kira zuwa ga Allah saboda haka ko da mutane za su yi fushi in dai abin da kake cikin yarda Allah ne to wannan kar ya dame ka yace wahtamala adawatal ba'idi wal qaribi billahi ta'ala kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya jure ma kiyayya ta kusa da na nesa na kusa da na nesa duk suna mishi kiyayya amma haka ya jure bai daina kira zuwa ga Allah ba wa athara ridallahi ala ridal khalqi min kulli wajhi ta kowace fuska ya fifita yarda Allah akan yardan mutane walam yakuzu fi itharihi ridahu lawmatu lahi fifita yarda Allah ma'ana da yayi zargin mai zargi bai hana shi ba bai cutar da shi ba bal kana hammuhu himmasa wa azmuhu da kai kawansa wa sa'ayuhu kulluhu maksuran ala itari mardatillah duka dan ya samu yarda Allah ya fifita yarda Allah kan yardan mutane wa tablighi risalatihi kuma ya isar da sakon Allah wa ila'i kalimatihi kuma ya ɗaukaka kalmar Allah wa jihadi a a'da'ihi kuma ya yaki makiya Allah kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma zuwa ga Allah abin da ya tsaya a kai kenan shi yasa sun yi ta gaya masa cewa ya zo ya raba zumunci ya raba dangantaka ya yi kaza wannan duk bai hana shi da'awa ba in gane ko da haka dan zaka yi kira zuwa ga Allah zuwa ce ai ka zo da kaza ka raba dangantaka ka kawo kaza wannan duk kai dame ka saboda me kana neman yarda Allah ne hmm. duk abin da za a faɗa ka bar mai faɗa ya faɗa nan ba zai cutar da kai ba inda zai cutar da ya cutar da annabawa saboda aka wannan baya yin tabo a cikinsu hatta zahara dinun lahi ala kulli din kai ya ci gaba da wannan kira har sai da addinin Allah ya ɗaukaka akan duk wani addini wa qamat hujjatuhu ala alamina kuma ya zama hujjarsa ta tsaya akan duk duniya gaba daya yasa yanzu duk wani abu da za ka faɗa akan musulunci wai dan ka je ƙasar turai kakka rikide ka ce wai kai bari ka sani da su ko ka zama ka bai irin ɗabi'unsu saboda kar a ce ma musulmi an kai haka kayi kayakin banza ai ko yanda ka je a musulmin ka shiga a musulmin ka ka je da siffar ka ta musulmin ka kana da izza kana jin izza kana jin cewa kai musulmi ne kuma addinin ka yana sama da kowane addini kuma annabin ka yana sama da kowa to ka shiga a haka in ka je a haka to sai ka samu yarda a wajen Allah ko da za su yi bishi ka je da shigar ka ta musulmi ma'ana je da yawa wasu za ka ga suna zuwa sai a jarabi ina imaninsu ya ai shi aje ga rayuwar turai ba ina rayuwar musulunci ba na me a cikin rayuwarsu babu wani abu a ciki yayi wani abin sha'awa duk wani abin da ya zama bai ba a samo shi a cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda za a same shi a waje ya zama yayi kyau kuma duk wani abun koyi ka ce wai wani kake sha'awar rayuwarsa a bayan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take domin shine mafi cikan halitta tunda duk duniya ba wanda Allah ya yi rantsuwa akan cikan ɗabi'unsa sai shi wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya yi rantsuwa akan cikan ɗabi'unsa to waye kuma za a yi koyi da shi wanda ya wuce shi babu saboda haka ka tafi kasar waje kana musulminka kana sallolinka guda biyar duk abin da za a faɗa a faɗa ce ma ɗan tawaye ɗan ta'adda duk a yi ta faɗa amma dai kana musuluncinka domin me kake nema kai ka san abin da kake nema shine me shine yarda Allah ba abin da ba a yaba ma musulmi yanzu ai ko duk inda musulmi ya shiga ko ka shiga ma'aikata ila mutum ya saba zuwa da dogayen kayansa da ya shiga ma'aikata sai ya dinga ganin kamar ya zama bako a cikin su shi ma bari ya saje da su ko da aka ya je da dan gemun sa sai ce to bari ya fara askewa kar ya zama mai tsantsauran ra'ayi haka ne ai haka shi ɗalibi ne yana halantar wajajen ilimi yana dan wahala da yana yawan azumi da zaron zakaratun alkur'ani da an dan tsame shi ya dan samu kansa sai kaga kuma ya koma yana ganin cewa kudin nan dama kuma wahala ce ta sa ku wannan <laughs> ana samu da yawa wallahi wanda suke rikida sai su je wasu kasashe duk su watsi sai ga duk sun zama wasu iri daban wai duk gudun wai kan mutane su zarge su sai ka fifita yarda Allah kan zarge, ina ruwanka da mutane ba mutane kake bauta ma ba Allah kake bauta ma kuma idan aiki ka je ba mutane suka dauke ka ba Allah ne kai ka wajen to haka yana da kyau al'umma su san wannan yace har sai da hujjar Allah ta tsaya akan bayinsa wa tamman ni'matuhu alal mu'minina kuma Allah ya cika ni'imar sa akan mu'minai fa ballaga risala ya isar da sakonsa wa addal amana ya isauke amanar da Allah ya daura masa wa nasa al'umma kuma ya ma al'umma nasiha haƙiƙanin nasiha wa jahada fillahi haqqa jihadi kuma duk jihadi da ake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya cika matakansa wa abadallaha kuma ya tsaya da bautar Allah hatta atahul yaqina min rabbih har sai da mutuwa ta zo masa falam yanal ahadun min darajati hadha al-ithari ma nara abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin yarda Allah ba wanda ya samu shi shi yasa yake da maqamul mahmud kuma mu mabiyansa ne al'ummar sa ne to ta ya za a yi ba za mu ba abin da ya zo da shi ba ta ya za a yi ba za mu nemi yarda Allah da shi ya yarda da shi ba sai salawatullahi wa salamuhu alaihi wannan shine mataki na farko mutum ya fifita yarda Allah akan yarda kowa komi kuzancin ka da shi shi yasa Abu Talib ba yanda bai yi da shi ba kuma Abu Talib yana kusanci da shi wan mahaifinsa ne ba yanda bai yi da shi ba ya bar wannan abin ya ce wallahi ba zan bari tunda ni na san annabin Allah ne ha uba yake a wajensa da aka yazo ya ce ma wannan gemun lalle ka aske shi ah, a yi hakuri ko cikin nasiha da lumana da abin nan ba zagi ba fada kama zala sallallahu alaihi wasallam bai zage shi ba bai fada da shi ba amma duk abin da yake so ya bari na isar da sabon Allah yace ba zai bari shi ba da kanshi yace tunda naga Muhammad ya dage akan abin nan ya san shi tun tasowar shi shi ya shi ya rene shi yace na san abin da yake tafiya akai gaskiya ne ya ce tun da naga ya tsaya a kai ya ki bari to na san cewa wannan abin gaskiya ne kuma lalle wani al'amari zai biyo bayan wannan to kaga yarda Allah ce in ka tsaya ka nemi yarda Allah ka rabu da mutane ko mutane dan mutum ba ka iya masa ba yanda za ka yi ka burge dan adam duk yanda kai saboda ko ka burge wani wani zai ce baka masa ba wani kuma baka masa wani zai ce ka masa shi mutum baka taba iya masa komi kyautatawanka ba za ka taba ma ɗan adam ba haka gara ka nemi yardarka a wajen Allah amma ɗan adam ko ka nemi yarda wani zai ce ai abun ma ba haka ne in dai mutum ne duk yanda ya yabe ka yabe ka wata rana zai zo ya ce to kai baka kai ba to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da haka wanda yake haka ne ɗabi'a sa ya za ka nemi yardarsa ka da tabbas a kansa Ba ka da tabbaci a kansa don haka lalle yana daga cikin fifitawa mutum ya fifita yarda Allah akan komai duk abin da zaka samu ka nemi yarda Allah madaukakin sarki to zai ce kuma azumat fihi almihan wa saqulat fihi almu'an mana komi nauyin fitinar da zaka samu ka hakura in dai neman yarda Allah ne duk nauyin jiki da zaka samu da wahala ka yi hakuri akan haka tun daga misalai nan da yawa da suka gabata ko na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne za a dauko shi mutum biyu suke rike shi a kafaɗa ana jan shi sai an sa shi a sahun gaba wannan bai hana shi fito masallaci amma zai ce ma wallahi murra ce ta hana shi zuwa masallaci yau za a ɗauko mutum a kafaɗa manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi da jikin shi yayi nauyi wallahi mutum biyu suna ɗauko shi ba iya takawa har wasu abai sa shi suna ganin kafar shi tana jan ƙasa ma'ana inda ake jan kafarsa za a zo a sashi a sau to mu ko me kamata ne zai mu kwanta mai tabbaci saboda ana sanyi ce ai ba ruwan ba da zai alwala ba mu da wani wani uzuri Allah ya riga ya mana uzuri inda har Allah madaukakin sarki azurta mu da addinin nan kuma ya sanya mu cikin wannan al'umma kuma sannan Allah madaukakin sarki ya ba mu hankali ya saukar da littafi wanda shiriyar mu tana cikin sa yana cikinsa, to ba mu da kuma wani uzuri sai dai mu koma mu nemi yarda Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci musamman a cikin wannan ƙasa ta da irin waɗannan abubuwa da suke fuskantowa na zaɓuɓɓuka sai mun yawaita addu'a kada mu ɗauka cewa mu ne za mu iya kawo wanda zai kawo mana zai shugabance mu mu mayar cewa Allah ne zai kawo mana domin duk wani zaɓe da za mu yi mu ce ai muna ganin wane wane ne ko mu mayar da shi zuwa ga Allah lallai wannan wani tsani ne na neman a samu shugabanci amma in muka taka tsanin to sai mu mayar da al'amari zuwa ga Allah to ya Allah ga abin da muka gani ga abin da muka saka ga abin da muka yi niyyar mu aikata cikin zaɓe amma Allah madaukakin sarki ka mana zaɓe na alkhairi to haka ya kamata mu dinga yi a rage yawan surutai na abin da ya shafi zaɓuɓɓuka da suke zuwa a rage yawan faɗace-faɗace da zantuttuka saboda abubuwa da yawa mutane za ka ga sun auka cikin abin da bai dace ba to duk a rage wannan a mayar da al'amari zuwa ga Allah shi Allah da ya halicce mu kuma ya sa mu a cikin wannan yanayi shi ya san abin da muke ci daga mun koma gare shi shine zai na mafita Allah ya ce wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa man yattaqi yaj'al lahu min amrihi yusra duk tsananin da muke cikin dai mun ji tsoron Allah mu yadda al'amarin mu zuwa Allah to Allah sai ya kawo mana mafita sai ya kawo mana sauki dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan zabe a zo a yi shi lafiya a gaba lafiya Allah ya zaban mana shugaban da zai zama na kwarai ga wannan al'umma ya zamanto mai tausayin talakawa mai jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mai tsare haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki akan bayinsa wanda kuma bai samu ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa hakan shine mafi alkhairi a gare sa abin da ya kamata mu dinga yin addu'a ke amma kana zuwa yi ta fadace fadace yi ta surace surace mutum ya zauna ya bata lokacin shi cikin abin da la ya'udu ilaihi bin naf ba zai amfane sa ba wani zai yi awa uku awa hudu yana surutu yana musu akan shugabanci da siyasa da sauransu wanda wannan awa ukun da cikin alkur'ani ya je karanta da ya samu ɗaukaka da ya samu wani kusanci ga Allah bai san darajar da Allah zai ɗaukaka masa ila yana cikin wata damuwa ma a cikin nan ne Allah zai yaye masa amma sai mu dinga sakaci da wannan haka mu koma ga Allah madaukakin sarki a duk lokacin da bawa ya koma ga Allah Allah yana yaye masa bukatunsa domin Allah yana jin kunyar bawan da zai daga hannunsa ya roke sa Allah ya mayar masa ba tare da ya amsa haka mu yawaita addu'a mu yawaita addu'a kamar yadda da muka yi addu'a a bayan Allah ya kawo mana mafita to shi Allah madaukakin sarki sai dai in baka roƙe sa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a wannan alƙawari ne na Allah duk wanda ya kira ni ina amsa kiran wanda ya kira ni Allah yana amsa roƙon wanda ya roƙe shi matukar ya tsarkake niyyarsa ya kiyaye haƙoƙin Allah madaukakin sarki Allah ba zai tozarta shi ba haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana kyakkyawan mafita Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. Thank you.